Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya Gadon MFLA ya bayyanar da cewa jihohin Neja da Kebbi kadai a bana za su samar da tan sama da miliyan biyu na shinkafa a ƙarshen damunar bana. abinda ya ce zai taimaka wajen rage shinkafar da ake shiga da ita Najeriya. Wannan mataki dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ƙoƙarin kawar da hankalin ƙasar daga man fetur zuwa aikin gona. Tunda dai wasu jihohi na Najeriya musamman ma dai jihar Legas da ke zama ta ɗaya wajen tattalin arziki a ƙasar ta sanya hannu da gwamnatin jihar Kebbi da kuma duba yiwuwar sa hannu da gwamnatin jihar Neja don ganin cewa ta kafa masana'antun sarrafa kayan gona. ta yadda zai taimaka a ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take na ganin cewa Najeriya ta kasance mai dogaro da kai ta fuskar abinci da kuma fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya zanta da gwamnonin jihar Kebbi da Neja don jin ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya. Da farko dai ga hirarsa da gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu. a shugaban kasa muhammadu buhari ya fito ya nuna ma 'yan najeriya da shugabanni muhimmancin ya kasance muna iya ci da kanmu muna iya sarrafa abubuwan mu na ci da kuma abubuwan da muke bukata na yau da kullum don haka jihar kebbi da jihar lagos tunan da muka ji wannan muka kara samun karfi da cewa bari mu haɗa kai yadda za mu haɗa kan 'yan kasuwanmu da jama'anmu domin mu ƙara yawan abubuwan noma da ake nomawa da kuma ake sarrafawa da kuma dabbobi da kuma kifi da kuma a haɗa kai yadda za a shigar da su kasuwa domin ƙara samun arzikin jama'anmu da jama'ar mutanen legas. tasiri shine an ƙara buɗe kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar kebbi walau ma shinkafa ce alkama ce dawa ce masara ce maiwa gero da gujiya da albasa da tattasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo an ƙara buɗe kasuwa ba ma buɗe kasuwa ba an ƙara buɗe yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abin da suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta wato ya ƙara yawa domin su ƙara samun arziki ga abubuwan da suke yi kazalika mutanen lagos su ma su kara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai ne yarjejeniya ce ta ƙara noma da ƙarin masana'antu da za su sarrafa a jihar kebbi da jihar lagos ba kuma yarjejeniya ce ba wai mutanen kebbi su noma mutanen lagos su sayi a'a yarjejeniya ce ta ƙaruwar arziki tsakanin lagos da kebbi abinda muke so 'yan kasuwanmu su ƙara samun arziki da namu da na mutanen Legas ga waɗannan abubuwa shinkafa alkama su ƙara faɗaɗa nomanta su ƙara faɗaɗa sarrafa ta domin a ƙara samun ta da yawa da samun arziki daga gare ta masu harkar nama su ma su yi abatuwa wanda za su sarrafa nama su gyara shi in ma jihar kebbi ne a ɗauko shi tun daga can a kawo shi lagos domin su ƙara samun arziki ah, haka kamun kifi a yi a ƙara yawaita kihin da ake kamawa da sarrafa shi da gyara shi yadda za a ɗauko shi a sa shi kasuwa a samu daraja har ya kasance ba sai an shigo da shi daga waje ba albasa ma haka tonka ma haka da kuma eh, masara da bunƙasa arziki. Me bambanci wannan yarjejeniya da wanda aka sanya hannu da ƙasar jamhuriyar Benin? Benin ba Najeriya take ba sai ka canza kuɗi. Wannan ƙasa guda ce jama'a guda kuma akwai mutanen kebi da yawa da suke mu'amala da kasuwanci a Lagos. Akwai mutanen Lagos da yawa da suke kasuwanci da ah, eh, eh, jihar Kebbi. Don haka shi ya fi sauƙi kuma Lagos ta fi Benin yawan mutane. Jihar Kebbi Ah, kuma tana da abin da za ta haɗa kai da ah, jihar lagos gwamnan jihar keba abubakar bagudu kenan aka saurara shi kuwa bangaren nasa gwamnan jihar neja abubakar sani bello cewa ya yi tattauna da shi gwamnan lagos ta yadda za mu samu amfanin kayan gona da ake yi yadda za mu haɗa kai mu ƙara ah, aikin noma kuma mun samu kyakkyawan saboda haka maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a yi magani kamar dai kila za mu yi irin tsarin da suke da kebi amma da kebi sun magana shinkafa ne kawai da mu ina ganin zamu maganan abubuwa daban-daban kaga yanzu kowane jiha sun mai da hankali a wajen gona kila ba yau ba ko gobe amma insha Allah nan da yan shekaru kila biyu ko uku za a samu sauki sosai amma dai mun fara bayani za mu dawo mu ci gaba to ina yarjejeniyar uku da dangote wannan ma wannan yayi nisa muna da kwamiti wanda yake an riga an samu su wannan babban ma'aikata zai a wajen gwamnati na nana aiki suna neman an riga an samu filin da za a yi noman shinkafa da na rake ah, ina fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala mu dai muna da daji muna da filin muna da gonakin su kuma suna dukiya ka san ka duba ka yawan mutane da ke lagos ana buƙatan kayan abinci sosai a nan ƙasa a lagos saboda haka lallai ina sa ran za mu samu amfani a wannan tsari na maka Gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello kenan aka saurara a hirarsa da Babangida Jibrin. To da fatan wannan mataki na gwamnonin da kuma gwamnatin tarayya na bunƙasa harkar noma zai taimaka wajen ciyar da ƙasar gaba da kuma rage dogaran da take yi akan harkar man fetur. Masu mu anan za mu ja birki a shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Babangida Jibrin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.